أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر المؤمنين yan uwa masu daraja masu bibiyan wannan channel mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu na yau tsaraba ne na musamman daga nan ƙasan kamaru kamar yadda muka gaya muku mun yi tafiya shi yasa muka rage kawo muku bidiyo saboda yanayi na wato tafiyan da muka yi to amma dai lokaci bayan lokaci za ku ɗo muku ɗaya biyu uku domin dai kar a ji mu shiru kuma jama'a su ci gaba da amfana da mu duk inda muke a wannan abin da nake so in sanar yana da amfani sosan gaske musamman ma zai fi amfanan 'yan uwana almajirai ga kowa ma zai iya amfana da shi akwai abin da ake kira nahisi wato da turanci ana cewa kamar bad luck kamar haka kurun bari mu ɗan yi bayani ƙila ne bayanin bayani za a fi gane. za ga wani daga ya yi aure ya auri mata sai kawai ya ga yanayin samun samunsa ya canza daga fita wannan matsalar gobe ya faɗa wancan matsalar jibi faɗa wancan matsalar gata ya faɗa wancan matsalar kullum sai samunsa da al'amuransa sai koma baya suke daga aure kawai da ya yi shi abin da zai iya tuna sanadiyan abin ke duk da cewa aure hanya ne na arziki amma shi dai ga abin da ya faru da shi wani kuma daga sayan mota ko wani abin hawa kawai sai ga ya fara faɗawa cikin matsaloli idan da ne ko doki ko jaki da sauransu wani daga sayan gida ko tarewa da wani a wata gida sai kawai ya fara shiga matsaloli to akwai abin da ake kira na hisi wato wanda idan ya zo kurin kamar zai zama kamar wani bad luck wato wani rashin sa'a a ko wani lokaci hatta da ƙira abin haihuwa da ka haifa kurin sai ya zo da wato wani irin rashin sa'ansa duk da cewa asalinsa alkhairi amma dai nahisi dai zan iya cewa sanannen abu ne a wajen malamai a nahisi musamman malamai na asira. wanda suka san addu'o'i suka san abin nan sun san maganar nahisi to ya za a yi kawarwar wannan abu shin mata ne kake ganin ta zo da shi ko gida ne ko abin hawa ne daga zuwan wannan abin kurin ka fara samun matsaloli ya za a yi matsalolin nan ka dakatar da shi ka koma da ba tare da in mace ba ne sai ka rabu da ita ko gida ne sai ka saida ya za a yi kai wannan to shi ne sirrin da za mu faɗa muku yanzu wanda ya ji wannan sirrin ya gaya ma wasu saboda su ma su ji su amfana sannan abu na biyu kamar yadda na faɗa babu abin da duk wanda yake yin irin wannan aiki da muke yake bukata kamar ka rika danna mai like kuma ka bidiyonsa yana ƙarfafa mu domin hakan yana sawa mu rika samun ƙarfin gwiwa na fito muku da abubuwa so ku yi wannan eh, abubuwan in kana son ka rabu da nahisi abin da za ka yi shine duk bayan sallan asuba sai ka yi istighfari kafa saba'in istighfari duk istighfarin da ka iya bayan nan sai ka karanta ah, wallazi na ja'u min ba'adihim yaquluna rabbana ighfir lana wani ihwana lillazi na sabaku iman har zuwa ƙarshen aya zan sanya muku a bidiyo a screen na wannan bidiyo bayan ka karanta wannan ayan ita ma kafa saba'in sai ka karanta salatin annabi saba'in salatin annabi da ka iya bayan ka yi wannan sai ka karanta wato suratul waƙi'a kafa biyu sai ka karanta suratul ikhlas kafa biyu sai karanta falaki kafa biyu sai karanta suratul nas kafa biyu sai karanta suratul kausar kafa biyu wa'annan surorin za ka karanta kafa biyu da niyan wannan rashin sa'a da ka samu sanadiyan abu kaza Allah ya lallata shi Allah ya warware shi to insha Allah in dai ka riƙa yin wannan abin kana maimaitawa ka ɗauke shi lazim to da izinin Allah wannan nahisan abun zai warware kuma za ka ga canjin yanayi so da yawa muna samun irin tambayoyi mutum ya ce kawai da ya yi aure komai nashi ya koma baya abu kaza ya lalace to ga mafita duk wanda ya rike addu'a ba zai taɓa taɓe ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa addu'a usalahul mumin addu'a ita ce takobin mumin kuma Allah ya ce ku roƙe ni in karɓa mu saboda haka babu abin da zaka jira irin irin wa'annan yanayin ka samu kanka fiye da ka yawaita addu'a da fatan ba za ku manta da mu cikin addu'o'in ku ba wa'inda suke son su yi magana da mu su mu ta WhatsApp idan kuma suna nan kamaru ne to za mu iya ba su lambobin mu na kamaru sai su kira mu domin tambaya ko ƙarin bayani akan abin da muka yi magana a kai idan ko maganin mu suke so kai tsaye shi ma za a iya mana magana ta lambobin mu na WhatsApp domin a tura muku magani da inda kuke ina fata ba za ku manta da mu a cikin addu'o'in ku ba da wayannan kalmomi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala